Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana sha 19 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Sarki lahashin gumen ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin ciki muku wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu wakilan al'ummar kabilar iba a fadarsa haka kuma za mu da halin da ake ciki game da ziyarar aiki da sakataren harkokin wajen amurka ke yi a najeriya muna kuma dauke da rahoto na musamman daga kasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an lafiya a kasar jamus sun faɗa yau juma'a cewa kasar na cikin yanayin taɓaci saboda annobar covid-19 sun kuma buƙaci a ɗauki matakan daƙile yanayin ba tare da ɓata lokaci ba ciki har da matakin kulle har ma ga waɗanda suka yi rigakafan hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta jamus ta rki ta sanar da samun mutum dubu hamsin da da ɗari tara da saba'in da suka kamu da cutar a yau juma'a kwana uku kenan a jere ana samun adadin da ya zarta dubu hamsin a kowace rana a wani taron manema labaran yau juma'a a berlin shugaban hukumar rki lothar weiler bai boye damuwarsa ba akan yanayin yana mai cewa dukkan jamus na fuskantar mummunar barkewar cutar ya ce gaba ɗayan ƙasar na cikin yanayin dokar ta ɓaci ya kamata mu ɗauki matakan gaggawa Wala ya faɗa manema labarai cewa sun kiyasta akwai mutum sama da rabin miliyan da ke fama da cutar COVID-19 yanzu haka a Jamus, adadi mafi yawa da aka taɓa gani a ƙasar. Ya kuma ce a tsakanin yara 'yan shekara biyar zuwa sha hudu, akan samu mutum ɗari bakwai cikin dubu ɗari da suke kama cutar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka, kuma babban ƙasar ƙawancen Amurka a nahiyar. ziyarar blinken ta kwana biyar a kasashen afirka na zuwa ne yayin da rikici a sudan da habasha ke kara muni ranar laraba ranar da sakataren blinken ya isa kenya don ziyararsa ta farko a afirka jami'an tsaro suka buɗe wa dabban masu zanga-zangar ƙin jinin juyin mulki wuta a karshen babban birnin sudan da kuma birnin amdoman inda suka kashe akalla mutane sha biyar wannan ita ce mummunar ranar tashin hankali da aka gani tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a sudan ranar 25 ga watan oktoba sakataren ya yi allah wadai da tashin hankalin a jiya alhamis a wuri na biyu da ya yada zango wato abuja babban birnin tarayyar najeriya blinken ya ce dole ne sojoji su mutunta haƙoƙin farar hula na yin zanga-zangar lumana da kuma bayyana ra'ayoyinsu ya kuma ce za mu ci gaba da goyon bayan bukatar jama'ar sudan ta maido da gwamnatin haɗin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin farar hula ciki har da dawowar prime minister abdullah hamdok bakin aiki da kuma sakin duk waɗanda aka tsare tun daga ranar 25 ga watan oktoba ba tare da ɓata lokaci ba A yau Juma'a kasar Ukraine ta faɗi cewa masu goyon bayan 'yan awaren Rasha a gabashin kasar sun kashe ɗaya daga cikin sojojinta yayin da kasashen yammaci ke zargin Moscow da tara dakaru a kusa da Ukraine. Sojojin Kiev sun sha faɗa da mayaka a yankuna biyu da suka ɓalle da suka haɗa iyaka da Rasha tun daga shekarar 2014 bayan da Moscow ta ƙwace mashigan Crimea daga Ukraine. Ukraine da kasashen yammaci abokan hulɗarta sun zargi rashi da tura dakaru da makamai tsallaken iyakar ƙasar don taimakawa 'yan awaran, ikirarin da Moscow ta musanta. Sojojin Moscow sun faɗa a yau Juma'a cewa 'yan awaran sun kai hari a wuraren sojojin Ukraine da manyan makamai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar kasar da Poland, wurin da matsugunni ne ga dubban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga kasashen tarayyar Turai ta Poland. Kimanin 'yan gudun hijira dubu biyu da galibansu suka fito daga gabas da tsakiya, aka kwashe zuwa wani babban wurin ajiye kayayyaki don ba su damar kaucewa tsananin sanyi a sansanin wucin gadon da ke waje. kasashen tarayyar turai na bibiyar abin da ke faruwa a bakin iyakar poland da belarus suna fargaban yiwuwar dubban bakin za su tsallaka zuwa iyakokinsu a halin da ake ciki dubban 'yan gudun hijira suka yanke shawarar fasa shiga kasashen tarayyar turai a jiya alhamis maimakon haka za su shiga wani jirgin saman gwamnatin iraki zuwa erbil a yankin kurdistan na iraki prime minister india narendra modi ya faɗa a yau juma'a cewa Gwamnatinsu za ta soke wasu dokoki uku da suka shafi harkokin noma masu cike da takaddama da suka janyo zanga-zangar adawa da gwamnatinsa da ba a ga irin ta ba tun bayan da Prime Minister ya hau kujerar mulki shekaru bakwai da suka wuce kuma zanga-zangar ta kawo wani sauyin siyasa. Ana kallon jawabin bazata da Modi ya yi wa 'yan kasar ta talabijin a matsayin wani babban sauyi daga gwamnatinsa wacce ta sha kara dokokin. Wannan na zuwa ne gabanin muhimmin zaben da ke tafe a jihohi da yawa ciki har da Uttar Pradesh da Punjab jihohin da manoman su sune a gaba-gaban zanga-zangar. Mun yanke shawarar soke dukkan dokokin na noma guda uku kuma za mu fara zama aiwatar da matakin a majalisar dokoki da za a fara wata mai zuwa a cewar Modi. Ya kara da cewa yana da mahimmanci tunda ba mu iya shawo kan manoman ba akan alfanun dokokin a gare su. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ake ci gaba da neman zaman lafiya da haɗin kai a Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin wakilan al'ummar Iba fadarsa da ke Abuja. Ko me suka tattauna? Ga rahoton Umar Faruk Musa daga birnin tarayya. suna da matsaloli da tattalin arziki a yankin su saboda wannan musulmi na ipop ke hana buɗe kasuwa da wurin cinikayya da wurin aiki ipop ba ta hana buɗe makaranta a wasu lantarki kuka suke yi cewa abubuwan ya fara damu shugaban muhammadu buhari ya sa baki a yanzu mataki amma kuma a cikin bayanan suna neman a cire sojoji daga kafar su mafi yawa sojojin nan kuma suke kawo kare zaman lafiya a kuma sako musu wannan lambika. Wani Muhammadu Buhari ya ce shi rantsuwa da ya shekara shi da wuce da ya wani mulki ya ce ba zai ketare inda tsarin mulki a gina kai shiga harkar kotu ya sa alkali a gaba ya ce yi kaza ko karkata ba ba shi ne hulmin ya haka saboda haka maganan nan da kamo yadda inda masu ake masa illa ai da ba za a ɗauko shi daga inda aka kamo shi a kawo shi na gidan kuma da aka kawo shi na gidan najeriya a hannun kotu aka daka shi saboda haka wani kotu sai ya yanke hukunci a kan shi laifi ko laifin ba amma shi ba shi da ne da zai ƙetare ya shiga harkar kotu amma dai tun da sun kawo wannan kuka a gabansa ya ce ya ji a bar martaba da zai nazari a kai amma kana ganin in ba tare da an duba wasu daga cikin koke-koke na nasu ba akwai yiwuwar cewa za su ci gaba da koka cewa gwamnati kamar tana kyamata su? Ai ban can kyaman ma bai taso ba saboda wannan matsala ta maso gabas ta ƙasa ai ba shugaba buhari ta shafa kaɗai ta shafi kowane ɗan lafiya kuma wani duk zai iya daga kansa a cikin al'umma a can a kira shi a ce shugaba ne na al'umma ko shugaba ne na addini ko siyasa malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja bayan da al'ummar ibo suka gana da shugaba muhammadu buhari a waje daya na tuntuɓi mr martins igwe wani ɗan al'ummar ibo da ke fafutukar samar da zaman lafiya a wannan yankin domin jin matsayinsa akan wannan ganawar da aka yi tsakanin al'ummarsu al'ummar su da shugaban muhammadu buhari abin da yana bani haushi wannan matsalan matasa ne matsalan matasa ya kamata inda za a samu ci gaba akan abubuwan da ya kamata yi a sa matasa ciki yanzu ban san abubuwan da wanda suka je za su iya su yi wannan rigimar matasa ne kuma manyan mu sun je wurin wasu matasan wanda suna ana amfani ana yi wannan abubuwan ba su san da zuwa zuwa wurin ba sai dai an gani a jarida cewar an je in kuma an da an je za su fito a dora duk abun da shugaban kasa ya gaya musu za a dora shi a kanmu ka gani bai kamata ba a ce an je wurin ba matasa ciki so kuma abun siyasa ne sun san dalilin da suke je abun da muna nema shine ala kawo zaman daya najeriya inda zuwansu zai sa najeriya zama daya ala ya sa burin su biya in kuma abun ya siyasa ne ba za su samu nasara ba. To amma kana ganin daidai ne a nemi a sake Nnamdi Kanu wanda yake fuskantar shari'a kuma ana shiga kotu a kan lahincin amanar kasa? Abun da shugaban kasa ya yi daidai saboda tun da abun ina kotu ya kamata a bari kotu yi abun da ya kamata. Inda ana nema abun da ni ba wanda eh, wani kungiya an dana ni ma zuciya na abun da zan fada shi ne muna roƙar shugaban kasa shi ya fi mu shi ya fi mu sani duk wannan siyasa ne duk abun da zai samu ci gaban kasa kwance hankali kudu eh, san cewar mutanen arewa mu ɗaya ne a zama ɗaya Mr. martin Igwe kenan wani ɗan al'ummar ibo a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida umar faruk musa a ziyarar aiki da yake a najeriya sakataren harkokin wajen amurka tony blinken ya bayyana wasu muhimman kudurorin amurka kasashen afirka kamar yadda a ji a wannan rahoton da murtala faruk sanyin na ya haɗo mana a can baya manyan kasashe da suka ci gaba a duniya na kallon kasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka a zamanci makwanci manazarta na ganin su ma wasu kasashe masu tasowa sun rungumi wannan tunanin na cewa tilasta dogara kacokan kan kasashen da suka ci gaba domin wanzuwarsu to sai dai gwamnatin amurka ta sauya tunani akan wannan lamari kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken ya bayyana a yayin da yake jawabi kan manufofi da tsare-tsaren amurka ga nahiyar afirka too many times the countries of africa have been treated as junior partners ya ce an kwashe tsawon lokaci ana ɗaukar kasashen afirka a matsayin ƙananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara sau tari mukan nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su akan haka blinken ya ce lokaci ya yi da amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da ƙasashe musamman na nahiyar afirka mai kasashe 54 da da kuma ke zaman muhimmin yanki na haɓakar tattalin arziki a duniya. I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. ya ce ina son tabbatar da cewa amurka ba ta da bukatar takaita kawancinta da wasu kasashe muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi ba ma bukatar tilasta muku yin zaɓi sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so Idan muka haɗa ƙarfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu. The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become. amurka ta yi amanna cewa lokaci yayi da za a daina batun afirka a matsayin siyasar yanki domin a soma ɗaukar ta a matsayin da take da shi na muhimmin yankin siyasa na duniya kawancen na amurka da kasashen afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi karfafa tattalin arziki inganta tsarin demokuraɗiyya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya musamman yaƙi da annobar coronavirus sakatare blinken ya ce ba da za a iya cimma waɗannan bukatun na duniya ba tare da haɗin kan nahiyar afirka ba haka kuma ya bayyana irin baiwa da ƙarfi da nahiyar take da su ciki har da samuwar ƙasa irin Najeriya. The giant of Africa is an ethnic name for Nigeria. because this country looms large. Ya ce karfin Afirka yana tattare a cikin Najeriya saboda ƙasar sai ƙara haɓaka take yi. Ga ta da ƙarfin tsarin demokuraɗiyya da ƙarfin tattalin arziki sa'annan kuma da al'umma masu jini a jika. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda kuma shine shugaban gwamnonin jam'iyyar pdp a najeriya na daga cikin waɗanda suka shaidi jawabin na sakatare blinken wannan sabon kudin da amurka take da shi zai taimaka kwarai da gaske kan shawo matsalolin da muke fama da su a cikin wannan lafiya ta ta afirka musamman abin suka shafi samun lafiya ingantacciya samun sha'anin tsaro samun matasa ayyukan yi da kuma wato sha'ani na canjin yanayi da kuma uh, ita kanta wato uh, demokuraɗiyya. Taron ya kuma sami halartar manyan jami'an diplomasiyyar kasashen Afirka da wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya da kuma shugabannin kungiyoyin farar hula. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. A gaida na sanyin na, to kuma na gaba a shakata da wannan faifan. Al'ummar Najeriya. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun 'yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kassara ta yan uwa fa kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin zarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo. muke kasa mu dace. To yanzu kuma ga Awal Garba da kasar Kamaru zai shigo mana rahotonsa na musamman. A kasar jamhuriyar Kamaru ya dan jami'ar ADPC ko CPDM masu gida malakun iko a kasan tun shekaru 39 da suka gabata sun gudanar da wadansu bukukuwan su ne a faɗin kasar baki ɗaya domin ya bawa shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 89 da aikuwa a duniya kuma wanda yake rike da harkokin mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru yau shekaru 39 kenan tun da tsohon shugaban shugaban kasar ahmadu ahijo ya yi murabus daga kan kalgar mulkin kasar a shekarar 1982 ranar 6 ga watan nuwamba a halin yanzu dai al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna ta tofa albarkacin bakin su kan hukumar da gudanar alhaji garba abubakar memba ne kuma mai fala a jini a cikin jam'iyyar shugaban kasar mustabiya ndpc ko cpdm ga kaɗan daga cikin abin da ya labarta mana kan irin ci gaban da aka samu Eh, shekara 39 ba kowa ba ne yake samun hali ko sarari sai wanda allah ya masa eh, kara masa haske ya kara masa fasaha ya kara masa fahimta a irin abubuwan da zai wa al'ummarsa eh a shekara 39 kamar da kake so ka ji eh, mai kasan kamaru fobia ya yi kokari da yawa ya yi duk wani fannin da kashi na neman ilimi na tattalin arziki da kuma kara wa kasa karfin abubuwa wanda za su taimaka wa kasa nan gaba ta tafi zaman kanta eh zan fara gaya maka tukuna abin zancen neman ilimi in ka lura duk jihohin kamaru yawancin su duk suna da jami'o'insu. su da kuma bayan haka in ka ga likitoci kuma da kira da ofita eh, regional da shauransu duk suna nan ko ta ina daga ka gani a sha'anin likita ma dabtoci ana ta ƙari in ka ga hanyoyin da ake kadawa a yanzu akan nan ya fi wancan dan ka duba kuma kaga zancen wuta ka san ba a samun development a ƙasa in ba ku da wuta to yi za ka ga wani su lamfangar su menkim su manfele su ina ne su zancen eh, Eh, gas duk kaga yanzu akan nan banda su ba abin da ya ga otorin da aka so bai eh da akwai ya samu ya shiga cikin wasu matsaloli amma da yake babban mai kasa ne ya yi kokari ya yi kokari ya tashi tsaye ya samu ya samu ya samu hanyoyin da zai kawo saukin wa'in abubuwa eh tattalin kasan mu a wani lokaci ya shiga cikin wani mugun matsala amma da yake babban mutum ne kuma ina nan da mutane masu taimakawa kaga an samu an so mafita cikin nan matsalolin din a takaice dai a kowane fannin da kashi na eh, ya kokarta shekara 39 nan ba zama ya hakan nan banza ba ya tashi tsaye in ka lura ko me ya canju kuma da danne wa'ansu abubuwa wanda ɗan ka kabaru dole ji daɗin sa. Alhaji Sabo memba ne a cikin jam'iyyar alawa ta MLC wanda Maurice Kanto yake jagoranta shi ma ya yi mana tsokaci kan shugaban demokuraɗiyya a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Alhamdulillah mun rungumi kaddaran Fulbiya amma ba abin da za mu ce da wannan gwamnati. gwamnatin polbiya ko ce gwamnatin buri da alkawari da wasosu gwamnatin buri ne da alkawarin da ba cika da kuma wasosu to a cikin shekara arba'in ba wani abu da polbiya ya share a kasan kamarun nan na farko a cikin shekara arba'in nan paul biya bai zauna shekara biyar a cikin kamaru ba cif cif shekara biyar a kirga ya yi shekara biyar bai yi ba a cikin kamaru mutum ne koyaushe na waje kuma fannin siyasa yanzu dai abin ya kai dole mun shiga cikin wani halin gwamnatin kama karya ba kai sai kai magana ba shi a ce maka ka zama terrorist idan ka ce za ka nuna bakin cikinka ka zama terrorist suna nan musamman ku duba gaman kan maganan coronavirus kudi aka ba ma kamaru miliyon 180 na euro amma ba abin da aka yi da shi tun da muke eh, nan mu taɓa ji an ce ga an nuna mana wani coronavirus ya kama shi an sa masa abin numfashi ba amma kullum za ka ji ana lissafin kuɗi wane ya ci kaza wane ya sace kaza wane ya sace kaza to alhamdulillah mu abin da za mu ce ba biki muke ba bakin ciki muke ko da yake na ce muku kaddara duk abin da ya ja mana wannan rashin gode ma Allah ne to alhamdulillah muna roƙo dai Allah idan ka mana saukin wannan abu ka mana kuma mai tausayin talaka mu ba murna muke ba domin gwamnatin polbia ya zo ya samu kamfanya daban-daban daban kowane kamfanya ɗaya wanda nan lissafa muku nan suna da sama da mutum dubu biyu dubu uku kun ga kaman sonel an sayari an cinye kuɗi kaman eh, eh, eh, regifer kam. an sayar ma faransa kamar sochik an sayar kamar su kapalm biyawo sbc eh, eh, ne ne ne wani banki na nan na manta sunan an sayar to alhamdulillahi mu dai muna roƙo allah ya kama mana wani sarki adali wannan yau shekara uku ba mu sa shi a ido ba in ban da kamar ba inda za a yi eh, eh, irin abu haka kuma ku duba ku gani in ban da kamaru a duk duniya ba inda ba a sa kudin man fetur a ce yau an sa shi a gashi an yi lissafi an sayar da fetur kaza man fetur kudi ya zo kaza za a yi taimako kaza da shi a kamar babu ba a san da kudin man fetur yake tafiya ba to da wannan zan ce muku mu dai muna roƙon allah ya kama mana sauƙin wannan abu ya kama mana adali mai tausayin talaka ko da yake alhamdulillah muna nan dai ba a rasa ci ba a zira sha alhamdulillah alhaji mutari da sakataren jam'iyyar sdfp ta alawa wanda ni john burundi yake jagoranta a fadin ƙasar ga abin da ya ce ina demokradiyya idan mutum zai yi mulki shekara 39 akan mulki wanda kuma ana zaɓe babu mai iya kayar da shi wannan aimomin mun san ta hanyar maguɗi ke cin zaɓe saboda haka babu demokradiyya jam'iyyu da suka yi a cikin ƙasan kamaru wacce ce ta fita hanya ta nuna baƙin cikinta akan abubuwan da gwamnati ke saboda a yi gyara ba a kama 'yan siyasa an da su ba wani irin ƙasa ne wanda 'yan jam'iyya ma idan suka ce eh, zaɓe da aka yi bai daidai ba a sake bincike a kai kama shugabannin wa'annan jam'iyyun ake a da su ai babu demokradiyya a ƙasan kamaru da za mu ce ga demokradiyya na wanda falbiyar shi ya kawo babu shi a shekaru 39 da yi a fannin tattalin arziki idan mun la'akari da shi daga hawa kan mulki aka shiga cikin tsanani a kasan kamaru aka yanke wa mutane kuɗin wata yan aikin gwamnati kuɗin watan su sari har biyu ma aka yanke musu kuɗin wata wannan yana nuna tattalin arzikin kasan kamaru lalacewa domin shugaba a yi kafin ya bar mulki yana gaya wa fulbe cewa na bar kamaru a cikin wani hali na jin daɗi na yalwa amma yanzu muna cikin hali na kunci na wahala wanda mutane ba sa jin daɗi a kasa menene Paul biya yi sabo wanda zamu mu ce gashi nan yana kawo kasan eh, kamaru arziki wanda 'yan kamaru ma ke cin daɗi a kai wutar lantarki an sayar ruwa wanda abu ne zai taimaka wa jama'a ki daya ba a hannun gwamnati take ba an yi privatize menene yake hannun gwamnati wanda gwamnati yake da arha wanda mutane za su ce suna suna taba shi wanda gwamnati idan matsalan wajen kiwon lafiya ne asibitoci wahala muke sha ka duba ministoci kansu idan sun samu ciwo kasan waje suke tafiya lafiya nuna cewa asibitocin da muke da shi ba su da ainihin abubuwan aiki wanda zai taimaka wa mutane su waraka ta hanyar gyara ƙasa hanyoyin ƙasa duk sun lalace wani ka duba daga shiga daga ba fusan shiga ba min da babu hanyar kwarai ina ne za a ce an samu hanya mai kyau mai faɗi yawun da duwala kwanan na yake karasa hanyar a shekaru 39 shugaban kasa yi to saboda haka mun muna gani ta fannin ci gaba a gwamnatin mulkin folbiya babu shi illa iyaka wahala illa iyaka e, e, ragi da mutane suka samu ta wajen tattalin arzikin kasa illa iyaka cin hanci da rashawa da ya ci gaba ya karu a cikin kasan kamaru babban abin da zamu ce kenan mun ɗauki ma kofi a kai lamba na ɗaya akan cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana yaki da shi bai kariya shi kuma abin nan eh, tribalism zamu ce eh, abin nan kabilanci eh, da ya daɗa yawa a cikin kasan kamaru shi kuma wane ya san wani sannan zai iya aiki a cikin kasan kamaru saboda haka wanda mulki gaskiya mulki ne wanda ba za mu ce an ji daɗinsa ba kamar yadda aka ji daɗin tsohon sani dai a nan kasar jamhuriyar kamaru ta samu yancin kai ne tun ranar ɗaya ga watan janairu shekarar sittin, amma shugabanni biyu kacal kawai aka samu a fadin kasar kuma a halin yanzu dai kasar tana da jimillan jam'iyyu waɗanda suke fafatawa a kasar sama da biyu. haka zalika an samu fashewa mai karfi a jami'ar birnin boya bangaren da ake kaka da jami'an gwamnati da kuma masu dauke da mindiga kuma suna amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sai dai ɗalibai guda goma sha ɗaya ne suka kwanta dama a cikin wannan fashewar na namijin ta bakin manyan jami'an gwamnati ko kuma malaman wannan makarantun amma abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka daga kasar shirin yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum kama daga zamantakewa domin wani za ka samu tsiriri ɗin ga kyau ga haske ga sajen nan amma za ka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma ne auren arab. Siyasa. Gaskiya kuma yanzu fa ko ina ka bi za ka ji ana ta faman gaddama. Wasu al'umma na faɗin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kiɗan general a sama saboda tangarɗar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya ɗau azama. Lafiya da kuma nishaɗi har ma al'adun gargajiya. A ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da dadewa da girma da tsari babu to Muhammadu Rufa ne ya shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alkibla ta maka yanzu an binciko a nasa in ka ja layi daga maka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka za ka ja shi. Kasance da sashen Hausa na murya Amurka karfe 4:30 da rabi Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da rabi Ghana. A gaida awal garba, da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. jami'an lafiya a kasar jamus sun faɗa a yau juma'a cewa kasar na cikin yanayin ta taɓaci saboda annobar covid-19 sun kuma buƙaci a ɗauki matakan daƙile yanayin ba tare da ɓata lokaci ba ciki har da matakin kulle har ma ga waɗanda suka yi rigakafin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya je najeriya jiya alhamis ƙasar da tafi yawan al'umma a afirka kuma babbar ƙasar kawancen amurka a nahiyar. A yau Juma'a kasar Ukraine ta faɗi cewa masu goyon bayan 'yan awaran Rasha a gabashin kasar sun kashe ɗaya daga cikin sojojinta yayin da kasashen yammaci ke zargin Moscow da tara dakaru a kusa da Ukraine. To masu raro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin wanda zai zo muku da shirin a bari ya huce. Yanzu amadadin Maryam Dauda ta na gabatar da shirin. da kuma daniel brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi hashin gumel ne yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum